Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Muradin Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda nake karanto muku littafi mai suna ra'ayi ne ko buri mallakar Jamila Umar Janar. Muna gidan ya murja dukkanmu ba mu san wainar da ake toyawa ba a daidai lokacin karfe biyu ta cika. ƙawayenmu suka sa mana ihu da sowa an kulle mu aliya ce kaɗai ke murna da farin ciki amma ni kuma sai na ji zuciyata ta tsinke sosai cikina ya yi sanyi tuni na ji jikina kamar ba nawa ba su alima da sauran ƙawayenmu ke ta hidima ni kuwa ina cikin ɗakin sabira ina zaune ba yadda nake sai shaƙiyanci suke min wai auren kenan haka kowa yake ji wajen karfe uku na rana da wani abu ya murja ta ce mu je mu canja kaya muka tafi uwar ɗakin nata ni da aliya to da yake daga cikin uwar ɗakin nata tana da wata ƙofa ta waje mun canza kayan kenan aliya na ɗaura min ɗan kwali ya murja ta shigo ta ce mana za ta buɗe kofar baya mai gidanta zai shigo jin haka yasa muka fara tattara mayafanmu da jakarmu za mu fita sai ga mijin ya murja ya shigo ganinmu yasa ya kalle mu yana cewa amare lokaci ɗaya yana kallon mu ganina ne yasa abin da ya faru wajen ɗaurin aure ya dawo mai kallon yaya murjayi wacce ke faɗin bar ta kawo mai abinci dakatar da ita yi da faɗin ni kan murja na yi mamakin da kika ɓoye min abin da ke faruwa ya murja cikin mamaki ta juyo tana faɗin ban gane ba baban zainab me yake faruwa kai tsaye ya kalle ni wanda tun da ya fara magana na ji kawai jikina bai bani ba lokaci ɗaya ce ashe kuma humaira ba suleiman ta aura ba gabana ya faɗi ras kamar yadda na yamurja da na aliya ya faɗi dukkanmu ido muka zuro muna kallonsa yamurja ce ta ce me kace baban zainab ni a sani na humaira autan hajiya za ta aura ita kuma aliya gaddafin baba umaru ajiyar zuciya ya sauke kafin ya ce to garin ya haka ta faru kenan jikina ya fara rawa na rike aliya ina rawar baki ya murja ce ta riko mai gidanta tana faɗin wai me ya faru ne isu dan Allah ka mun bayani kaga halin da ka sanya Humaira da maganarka jin haka yasa ya ce wallahi da na san ba ku da masaniya da ban furta wannan maganar ba a zato na kin sani ne boye min ki kai jin haka yasa ya murja ta ce dan Allah ka faɗa mana me faru in ba da Sulema aka daura aure ba da wa aka daura ta faɗa cikin tsawa tana girgiza shi mutum ya murja ya kada kai yana faɗin wallahi ban san kowaye ba amma dai tabbas Suleiman ba Aisha ya aura ba wani ne kuma kamar ba dan garin nan bane domin a motoci ma suka zo shi da abokansa kuma kamar su baba sun san da magana. faɗin haka haka yasa na faɗi gefen gado ya murja ina jin zuciyata na gudu ban san sadda na tashi da wani ƙarfi na ƙarasa gaban mijin ya murja ina faɗin shi shi ya Suleiman ɗin da wa aka ɗaura mai auren? na faɗa idanuwa na sun cika da ƙwalla kamar zan fashe da kuka kai ya kaɗa kafin ya ce da ƙanwarki mai jidda lokacin da ya ambaci sunan mai jidda sai na ji ni ina yawo a sararin samaniya cikin wani yanayi Aliya kuwa da ya murja suka furta mai jidda kuma cikin ɗimuwa lokaci ɗaya da Aliya ta ce inna lillahi garin haka haka ta faru mun shiga uku to ita humaira da ba aka daura mata aure hannu mijin ya murja ya tafa yana faɗin ban sani ba na ce muku ban san shi ba iya abin da na sani kenan suleiman mai jidda aka bashi ya ce aka aura ma gaddafi wani irin kuka ya zo min da na dafe kai lokaci ɗaya jin wani irin juwa na ɗiba na na saki wani ƙara kafin siya murja su farga na silale a ƙasa a sume ihu aliya ta fasa ta yi kaina haka ya murja da mijinta aliya ta tarairayo ne tana jijjiga ni lokaci ɗaya tana faɗin aisha humaira ki tashi dan Allah take faɗa tana kuka hankalin ya murja ya tashi kawai ta kwasa zuwa waje tana kuka hankalin mutane yawo kanta ana tambayar ta lafiya cikin kuka take faɗin humaira ce ta suma jin ba da suleiman aka ɗaura mata aure ba nan fa hankalin mutane ya tashi ƙawayenmu suka ɗunguma zuwa cikin uwar ɗakin ya murja inda mijinta da aliya ke durƙushe kaina suna kiran sunana amma kwata-kwata ban san suna yi ba alima ta riƙe asiya gam idanuwanta sun kawo ruwa ganin bana motsi cikin sauri sabira ta ruga waje ta kwafto ruwan drum ta zo ta sheƙa ma Humaira sai ko gashi ta sauke ajiyar zuciya ganin ta saki ajiyar zuciya sai kowa ya sauke numfashi Aliya kuka kawai take dan kwali yayi gefe ni ma tunda na gama bude ido na na fahimci abin da ya faru sai na ƙara saka kuka na riƙe Aliya ina faɗin aliya ke kika faɗa ma ya suleiman ba na son shi ko me yasa kika min haka yanzu da na rasa shi wa zan kama ina zan ga mai nasara wallahi tuni ina watsar da wannan ra'ayin nawa da buri na kawai na haƙura na rungumi ya suleiman aliya ke kika faɗa mai ko na faɗa cikin kuka ina jijjiga ta ganin haka yasa aliya ta rungume ni tana kuka cikin kukan take faɗin wallahi ba ni bace humaira ban taɓa wannan maganar da kowa ba allah kuwa take faɗa tana kuka cikin haka duk sauran ƙawayenmu suka fara kuka har da su asiya hajiya saboda tausayinmu ya murja kuwa tana kuka ta ɗauki waya ta kira hajiya wacce take cikin jama'a wayar ta na hannun umma ne suna ɗakin malam da matar sadiku tana ma shirin leƙawa gidan baba umar ne wajen inna balaraba ta leƙa mata biki ganin wayar amina ana kira yasa ta fita ta kai mata sai ta gaba ta ganta ba Ga Murja ta ƙara kira, yasa Amma ta ɗaga wayar tana faɗin hello Murja Aminar ba ta kusa. Sai ta ji Murja cikin kuka tana faɗin inna inna me ya faru ne? Ya aka yi Sulaiman ya canja wacce zai aura daga Humaira zuwa mai jidda. Ga Humaira nan tunda ta samu labari ta sume ba yadda take inna ku zo ku gani. Hankalin Umma ya tashi cikin tashin hankali take faɗin subhanallah Murja ina Aishar yanzu Murja na kuka ta ce ga ta can a ɗaki da kyar aka samu ta farfado. Sai wasu surutai take inna. Umma da hankalinta ya gama ta tashi ta ce da sauri kin ga murja ki bar kuka gani nan zuwa yanzu da haka murja ta yanke kiran tana kuka hankalin umma she ta koma ɗaki ta zari mai hafinta ta mika matar sadiku jakarta ta ce bar ta dawo tana fitowa suka ci karo da ya asiya ta dawo daga gidan baba umaru wajen su mai nasara tunda ta ji zuwan su ta je can suka gaisa tana mamakin ganin mai nasara haka kuma hakika ta ce aisha murna samun gwarzon namiji kamar mai nasara ganin umma a haka yasa ya asiya ta ce a'a inna ina zaki haka kike ta sauri umma bata mata masa magana ba ta ja hannunta tana faɗin mu je Asiya sai da ta ja ta suka fita kana Umma ta ce gidan su Balaraba za mu yanzu ganin yadda hankalin Umma ya tashi ne yasa Asiya ba ta yi magana ba ta bi ta suka fara tafiya tana kokarin kiran layin mai sunan Baffa ne sai ga kiran dadi abin ya bata mamakin ganin su ba su daɗe da rabuwa ba sun zo sun ma amina allah sanya alheri suka mata sallama suka wuce kano domin dadi ya ce ba za su kwana ba cikin sauri umma ta ce hello lafiya ko alaji cikin kwantar da murya ya ce lafiya lau dama zan shaida miki ne dawakin tofa kawai za mu wuce gaba ɗaya a can zan kwana sai zuwa gobe zan dawo umma ta ce hakan ya kamata kun tafi da hamisu direba ne dadi ya ce no ba mun yi magana da kaninsa ba ya tuka mu Hamisu kuma yana nan sai gobe zau ɗauko kuke da yara. Umma ta sauke numfashi tana faɗin mai sunan babbafa Dadi ya ce suna nan gidan Malam Umaru. mana ban sani ba ko yau ko gobe za su wuce ki taba shi ki je ajiyar zuciya kawai umma ta sauke suka yi sallama sai da suka iso kofar gidan baba Umaru ta daga waya ta kira mai nasara yana dagawa ta ce ina kofar gidan da aka sauke ku jin haka ya sa mai nasara ya miƙe yana faɗin umma lafiya da sauri ta ce ka fito ina jiran ka don Allah jin haka ya sa ya tashi yana ce ma Ahil da ke kishin gide yana da nadin nan waya kai zan fita umma na waje tana kira na Nura ya kalle shi cikin mamaki yana faɗin lafiya mai nasara ya ce ban sani ba shi ma ya fita da sauri ko babbar rigarsa bai sanya ba ganin irin yanayin da ya fita yasa ahil ya tashi ya bi shi da sauri har yanzu kofar gidan akwai jama'a hango umma ya yi tsaye da ita da mai nasara da ya asiya da sauri ya karasa daidai lokacin mai nasara ke faɗin umma lafiya ina za mu kuma umma da ta gaji da tambayoyinsu kawai ta kwala mahamis direba kira wanda ke gefen mota yana danna wayarsa jin kiran umma ya sa ya rugo da gudu kafin ya karaso ta bishi suka haɗu a hanya cikin sauri umma ta ce shiga mota hamisu muje ta waiga tana kallon asiya lokaci ɗaya tana faɗin asiya shiga mota muje gidan murja zaki kai ni Jin haka ya sa gaban ya Asiya ya faɗi, ta fara tunanin wani abu. Da sauri ta buɗe gidan baya ta shiga ganin haka ya sa Ahili ya kalli mai nasara yana faɗin wai mai ke faruwa ne mai nasara ko amsa bai bashi ba ya kama hannun shi yana faɗin kiɗin motar Nura ba. Ahili ya ce yana wajensa bai mai magana ba ya juya ya koma ciki. Nura na zaune gefen gefensa kiɗin motar ya ɗauka ko magana mai nasara bai yi ba. Yawab ciki ɗin ya fita da sauri Nura da Mudassir da su Mustapha suka bi shi da kallon lafiya. Yana fitowa ya karasa wajen Umma ta ga yana faɗin Umma za mu bi ku a baya ni da Ahil jin haka ya sa Umma ta ɗaga kai da sauri mai nasai da ya wurga ma Ahil ki ɗin motar yana faɗin shiga muje Bai mai gaddama ba ya nufin motar Nura da ke fake a wajen suka fada da sauri cikin sauri mai nasara ya ce motar su Umma za ka dinka bi. Sai da suka fara tafiya ne Ahil ya kalli mai nasara yana faɗin me ke faruwa ne mutallif numfashi ya fesar yana faɗin I don't know kawai Umma ta zo a gaggauce ta ce na bita mu tafi ahil bai ƙara magana ba ya kaɗa kai kawai ba su ɗauki lokaci ba sai ga sa a ƙofar gidan murja suka faka umma ta fito tana gyara mayafin kanta ta kalli su mai nasara da suka fito tana faɗo ku jira mu anan mu shiga mu gani da kai ya amsa mata ya koma jikin mota ya lafi. yana ƙare ma unguwar kallo umma kuwa da ya asiya da sauri suka faɗa gidan ya murjan wanda duk gidan ya hargitse ɗakin murjan suka fada cikin tashin hankali ganin irin yadda aka cika ɗakin da kyar suka samu suka kutsa cikin uwar ɗakin nan suka iske daga aliyar har humaira sai kuka suke ƙawayensu na ta basu baki su alima ne suka fara ankarewa da umma cikin murna suka haɗa baki wajen faɗin la umma a tare suka nufo ta suka rungume ta rungume su ta yi tana kallon su aliya sai lokacin hankalin 'yan ɗakin ya kai kan umma ya murja ta miƙe daidai lokacin da ya asiya ke faɗin ba dai labarin ɗaurin auren da aka sauya har ya zo nan ba ya murja ce ta ce tun da ta ji labari take kuka bayan mun samu ta farfado da ƙyar daga suman da ta yi ita ma aliya sai kukan take yi jin haka ya sa umma ta saki su alima ta karasa gaban su humaira lokaci ɗaya tana durƙusawa gaban su tana faɗin ya isa haka aliya ku bar wannan kukan humaira dan allah ki tsagaita kukan nan mana ta faɗa tana riƙo ta ƙara saka kuka humaira ta yi wanda hawaye ya yi mata caɓa-caɓa a fuska duk ya dame da kwalliya haka ma aliya ganin haka ya sa umma ta miƙe tana kallon su alima ce lokaci ɗaya tana faɗin ku tattaro kayan ku mu tafi can gidan gaba ɗaya asiya kama min humaira ke murja rike aliya da mota muke sai mu tafi can gidan gaba ɗaya jin haka ya sa su alima suka juya ɗakin sabira domin su haɗo kayan su ita kuma ya asiya ta riƙo humaira wadda take neman faɗuwa umma ta tallafe ta ya murja kuma ta riko Aliya wacce ke kuka ya murja ce ma ta haɗa musu kayan waje ɗaya ta biyo su da shi a ranta tana mai jin haushin mijinta da ya yi sanadiyar faruwar komai daga baya kuma ya gudu. su Alima suna haɗa kayan su jin Umma ta ce mota na waje yasa suka nufi waje suna fita suka ga mai nasara da Ahil cikin mamaki suka ce yayan mu wai goyaye yana kallon su wajensa suka nufa da gudu suka fada jikin shi riko siyayya yana faɗin yan matan Umma ashe ana ganin ku ya faɗa cikin zolaya dariya suka yi suna rankwafa suna gaishe da ahil lokaci ɗaya suna tambayar nihal kafin asiya ta ce muna nan gidan wajen amare ne jan haka yasa ahil ya kalli su alima zai yi magana kenan sai ga su umma sun fito ɗauke da humaira sun mata kama kama sai kuka take ya asiya na gyara mayafin kanta da yake sabulewa ya murja kuma na biye da su da aliya wacce ita ma ke ta kuka ga zugan kawaye sun biyo baya abin gwanin ban tausayi Cikin mamaki mai nasar da Ahil suka bi su umma da kallo kafin su koma su kalli juna. Cikin mamaki kafin ma su samu zarafin magana umma ta ce da sauri kin ga Asiya mu saka ta motar su mai sunan baffa kai kamata umma ta faɗa tana kallon mai nasara wanda ya daskare yana bin umma da kallo ganin ya tsaya ne yasa umma ta harare shi tana faɗin zaka rike ta ko kuwa Jin haka ya sa ya karasa da sauri ya rike hannun Humaira wacce take kuka. Amma jin an rike hannunta sai da ta ji wani iri shi ma a nashi bangaren haka ne. Lokaci ɗaya ta ɗago idanuwanta jajir ta sauke kan mai nasara wanda shi ma yake kallonta. Tsamtai tana kallonsa cikin mamaki. Shi kuwa saurin ɗauke kai kawai yayi ganin yadda fuskarta duk ta ɓaci da kuka mutane sai kallon shi ake ana faɗin waye wannan. Ganin Humaira na wani cijewa ne tana neman tarin jayi ya Asiya yasa kawai ya ce ma ya Asiya kin ga Asiya sake ta ki gani da sauri ta sake ta yadda jikinta ba kwari yasa ta yi yarra za ta faɗi mai nasara ne ya taro ta ta faɗo kan kirjin shi lokaci ɗaya ya saka hannu ya ɗaga ta cak zuwa wajen mota ai sai kallo ya koma sama hatta aliya da ke kuka sai da ta saki baki tana kallon su yadda suka burge kowa ahil na ganin haka ya buɗe mai bayan mota ya shiga ya saka ta ya asiya ta shiga kusa da ita Umma ta tura Aliya ciki tana faɗin Asiya ku kula da su bari mu shiga wancan motar da su Alima. Ta faɗa tana rufe musu motar mai nasara da ke gefe kusa da Ahili a tsaye ya saki numfashi jin haka ya sa Ahili ya kalle shi ƙasa ƙasa yana faɗin nice coffee. Wani harara mai nasara ya hurga ma Ahil kafin ya ce what nice coffee cikin dariya Ahil ya ce kai baka gane ba ne to amaryarka ce. ya faɗa yana kanne mai ido ɗaya wani irin kallo mai nasara ya bi a da shi yana tunanin maganarsa gaskiya ne in ba haka ba me zai saka umma da ce ya kama ta kuma ya tuna da maganar alima da ta ce wajen amare suka zo wani iri ya ji a cikin ran shi ana nufin wannan kwailar yarinyar mai kama da karace matar shi wannan ai bata wuce sa'ar alima ba wani irin ɓacin rai ya ji ya ziyarce shi ko da bai taɓa ba ma wata mace dama ta shigo rayuwarsa ba yana da zaɓin matar da zai aura a tsarin shi baya son ƙaramar yarinya sam baya son ya auri wacce za ta dinka bashi ciwon kai ya fi son babban mace wacce ta mallaki hankalinta wadda za su zauna cikin shauƙi ba sai yana wahalar da bakin shi ba ko sharifa da ya amince baya tunanin zai yadda a musu aure da ta gama makaranta sai ta girma tare da kayan su alima da na su aliya aka saka cikin butsin motar su umma suka shiga motar tare da umma da ya murja mutan gidan suka bi su da Allah ya kyauta motar su mai nasara ce a gaba wannan karan shi kuwa ya haɗe fuska ba fara'a A hil kuwa sai danne dariyarsa yake suna hanya baba hayati ya kira wayar ya asiya bayan ta ɗauka nan ya ce mata maza ta je ta tarkato su aliya da humaira su zo gida yanzu yanzu jin haka yasa ta ce suna hanya abun mamaki ko da suka isa hatta da mai jidda sun ƙaraso suma baba hayati ya ce a gaya ma larai ta taho ita da mai jiddan karasowar su mai nasara sai ga angwaye suleiman da ya gaddafi daidai san da aliya da ya asiya suka kamo humaira zuwa cikin gida ya suleiman ya bita da wani kallo daga cikin gida kuwa hankalin hajiya duk ya tashi ɗakin ya suleiman da ke kofar gida baba hayati ya ce su shiga da humaira nan suka shiga da ita suka zaunar da ita a gefen aliya ummama ta shigo bayanta ahil da mai nasara sai baba hayatu da baba umaru sai suleiman da ya gaddafi Zafi da yana nasiru sai ga inna larai da mai jidda wacce ta saka ɗaya daga cikin kayan akwatin mai jidda an ci kwalliya sai kallon kowa take ɗaiɗai inna balaraba ce ƙarshen shigowa hajja dai ta ce ba za ta zo ba su hayatu su wa 'ya'yansu magana babu ruwanta a ciki sai hajiya da inna mero suka shigo ɗakin yayi kaɗan an zauna kusa da kusa siya murja kuma suka shiga cikin gida da kayan tare da su alima Aisha Humaira na jikin Aliya tana kuka, Umma na zaune kusa da su ta riko ta zuwa jikinta tana lallashinta. Mai jidda kuwa mai nasara da Ahil take kallo domin su ne baki a cikin idanuwanta. Tana tambayar kanta su waye? Haka ma Inna Larai, Inna Balaraba kuwa tunda aka ce har da mijin Aisha a wajen yasa tunda ta shigo kanta ke ƙasa. Shi kuwa mai nasara kansa kawai na ƙasa yana jin kansa duk a takure. Ahil ne ya mai da hankalinsa kawai yana sauraron abin da zai faru. Baba Hayati ne ya fara buɗe wajen da sallama gaba ɗaya ɗaya suka amsa mai kafin ya fara miƙa godiya ga Allah da kuma shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ya gangaro kan haƙƙin iyaye kan 'ya'yansu kana ya koro jawabin abubuwan da suka faru cikin sanyin murya yake faɗin Aisha na san ki ke yarinya ce mai biyayya da hankali ina so ki saka ranki ba za mu taɓa aura miki wanda bai dace da ke ba mijinki da yake ga Hajiya Fatima yayar Amina ga ta nan na san ke ma kin san karamcinta ba za ta iya neman wata alfarma mahana ta ba Aisha, Amina da kanta ta saka Suleiman ya janye aurenki domin ya bar ma dan uwansa shi kuma ta umarce shi da ya maye gurbinki da yar uwarki ga ta nan mai jidda ya faɗa yana kallon Aisha wacce jin abin da aka ambata yasa ta dago tana kallon Umma wacce take jikinta kai ta daga mata alamun haka ne cikin taruwar hawaye ta juya kanta zuwa wajen Suleiman sai ta ga ya kalle ta kawai yayi murmushi ya kau da kai sai wani kuka ya ƙara kamata. baba Hayatu ya ci gaba da faɗin da yardar Allah a yau din shaidu suka tabbatar da ɗaurin auren Aliya da da Gaddafi sai mai jidda da shi Suleiman sai ki Aishatu da mijinki Abdulmutallib sai ku yarda da cewa wani baya auren matar wani haka ma wata bata auren mijin wata sai mu yi fatan Allah ya sa haka ya fi zama alheri gaba ɗaya aka amsa da amin baba Hayatu ya miƙe yana faɗin ba zan ja magana ba tunda na faɗi dalilin da yasa na ce mu taru a nan saboda gudun wata matsala ke Aisha ba yanzu za ki tare ba sai mun ji daga mijin naki amma yau iyayen ku mata za su raka Aliya da mai jidda kowace ɗakin aurenta Yana gama faɗar haka ya fice. To mai sauraro bari mu dakata a nan da karanto muku wannan littafi mai suna ra'ayi ne ko buri mallakar Jamila Umar Janab Maryam Ahmad Alim Manzo ke cewa ku biyo mu a karatu na gaba. Aso ilimi yana da daɗi, to mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a waidu